a wani kasa ne za a kashe jama'a kusa kusa da dari biyu kowace ranar da ta wuce a nan najeriya ana kashe mana mutan da suna da izini su hana wannan abu ba su yi ba mu kuma zama roke jama'a mu don allah don annabi ko mene shi general buhari da ya yi muku na da a yanzu ai shi ba shi ba soja ba yanzu ya zama dan takara na jami'ar wani demokaradiyya saboda haka ba mu so mai kuskure wahalan ya ishe mu gara a ba yaronmu zai ji mana kunya zan mu je gunsa in ban da turanci ma zan mu yi masa hausa in ba zai ji hausa ba zan fufude zai ji ya ji tausayin mu don abin da an yi da mu bai kamata a ci gaba yin ba mu muna jin tsoro in an bar wannan mutum a wajen wuri za mu mutu kanmu me za ka ce a game da zargin da manyan 'yan kudu suka yi cewa ku a kungiyar dattawan arewa kun haɗa baki da jega saboda ku zaɓi janar buhari ba mu yi ba wannan ƙarya ce kuma su ma sun san da kansu ƙarya ce abinda suke so suna so su yi haka don mu ji tsoro kada mu ce mun sai a bayan eh, buhari kuma wannan ba zai yiwu ba don mu ma muna da eh, kuriyan mu ba zama ba kowa wanda ya ci mana mutunci wanda ya mana amana wanda ya ba mu wahala wanda na karkashin mutane da mutanenmu da kasan da matanmu da yaranmu ba jin tausayinmu a ba zan ba shi kuriya mu ba ba zan ba shi ba tare Paul Unongo mataimakin shugaban kungiyar dattawan arewa kenan a lokacin da yake mai da martani ga kungiyar 'yan asalin yankin Niger Delta a 'yan kwanakin nan ne dattijo Edwin Clark ya zargin cewa jega ya haɗa baki da ƙungiyar ta dattawan arewa domin su yi maguɗin zaben bana saboda kwace mulki a hannun goodluck jonathan a baiwa ɗan arewa wani abu da sakataren jam'iyyar apa sama'ila umar sifawa ya ce waɗannan maganganu shagube ne da ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki a kansu maganganu na gaskiya ba na gaskiya ba inu na shagube ba na shagube ba eh, akwai abin da ake faɗa don a ga cewa menene 'yan najeriya da su yi to an yi ta yin su to amma ga a 'yan najeriya suna shirye suna jiran su a duk abin da suka fito da shi ta kowane hanya 'yan najeriya shirye suke su tsaya su kare kasansu saboda kowa yana ji a jikin shi don so na abin da dan takarar jam'iyyar apc yake cewa jiki magayi ya faɗa mana ba su dai ba su biyu su duk Najeriya suna ji a jikin su so da haka su kansu gwamnatin dole su mai da hankali akan wannan abun a hannu ɗaya shi ma Profesa Jega ya ce wannan zance ba shi da tushe ga ma tabbacin da ya bayar a game da zaben mu dai hukumar zaɓe mun ɗauki alkawari kuma za insha Allahu za mu tabbatar da haka ba za mu taɓa barin zaɓe ya wuce hurumin da dokokin zaɓe na ƙasa suka tanada ba. Zaɓen nan dole a yi shi kamun ranar rantsar da wanda aka zaɓa shugaban ƙasa ranar kuma ita ce ashirin da tara ga watan mayu kamata ya yi kwana talatin kamun lokacin ya kasance an yi zaɓe don haka duk ƙoƙarin da za mu yi mu tabbatar an yi zaɓen nan insha Allahu za mu yi ƙungiyoyi daban-daban na ci gaba da kira ga 'yan siyasa da su nisanci abubuwa da za su janyo tashe-tashen hankula a ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.